masu kallon mu assalamu alaikum barkanmu da warhaka mu da sake tsara da ku a cikin shirin mu na da wacce kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Thunder Blowers shiri ne kamar da kuka sani wanda muke kiran mutane ko kuma al'umma nau'i daban-daban domin tattauna wani maudu'i musamman abubuwan da ke kai suna kawowa wanda suka jibanci sha'anin harkar siyasa mulki shugabanci da ma al'amuran da suka jibanci tsaro ko kuma kafatar abubuwan da suka shafi al'umma jiya gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal ya jagoranci wasu gwamnonin jam'iyyar pdp suka kawo ziyara ga gwamnan jihar zamfara bello muhammad matawalli domin jajanta mashi akan ibtila'in gobar da ta auka wa 'yan kasuwan nan ta tudun wada kana kuma suka sa suka bigi taki suka yi amfani da wannan damar suka yi tattaunawa ta musamman wadda al'ummar jihar zamfara jiya sun kadu na cewa kwatsam ana tunanin karbar gwamnan jihar zamfara bello da cikin jam'iyyar apc sai gashi kuma ya dawo ya yi wasu maganganu waɗanda bahaushe ke cewa mutum ya amaya lashe wanda ya nuna cewa kila duk yunkuri da kuma ɗarɗar da al'umma ke musamman 'yan jam'iyyar apc na cewa gwamna na yunkurin shigowa jam'iyyar su bayanan shi na jiya sun nuna cewa yana nan daren dab cikin jam'iyyar ta pdp wasu suna ganin cewa kila kwandishin ɗin da aka saka mai na shiga apc ne bai yi mai ba ya dawo ya yi ribas ga wannan manufar tashi wasu na gana kawai maganganu ne na siyasa yana nan kan ba kashe zuwa jam'iyyar apc wannan abubuwan dai dama ita siyasa ta gaji rudani ta gaji jawo cece kuce kuma ta gaji jawo al'umma maganganu waɗanda suke da ɗaura kai a daga cikin tawagar gwamna waziri tambuwal waɗanda suka rako shi jiya akwai ɗaya daga cikin masu yi masa hidima a ɓangaren sha'anin harkar 'yan jaridu malam yusuf dingyadi yana cikin tawagar jiya gaban idon shi aka yi komai kuma duk baya ga haka zaman shi dan jarida mutum ne mai fashin baki na al'amuran yau da kullum da ma abubuwan da suka jibanci shanan harkar siyasa to mun kawo shi wannan ɗakin domin tattaunawa ko kuma yi waiwaye a don tafiya a kan miye wa'anne irin maganganu ne mai gidan shi aminu waziri tambuwal ya faɗa wa gwamnan matawalle wa'anda suka sauya mashi tunani na yunkurin canza sheka zuwa jam'iyyar apc kuma miye gaske cewa shi gwamna bello matawalle yadda ya faɗa cewa yana nan daren dam shi maganganu ne na siyasa a ganin su ko ko ila tattaunawa su ta jiya ta canza fasalin tunanin gwamna bello matawalle siyasance malam yusuf dan gyaɗe muna maka barka da shigowa a wannan zauren baba uwa ke ba a cikin shirin muna da wace kazo salamu alaikum suna na anas sani anka ni zan jagoranci wannan tattaunawa tare da abokin gabatarwa ta kuma ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin tattaunawa kai tsaye a malam yusuf dan gyaɗe jiya Kuyo da ran mikiya cikin gidan gwamnatin jihar zamfara da gwamnoni guda biyar haɗi da mai gidan kana shidda shi a shugaban gwamnonin pdp na najeriya kuma abun da ya ɗaure ma kowa kai wanda suka zo jaje na ibtila'in gobara sai ga abin ya ƙare ya koma siyasa wai me kuka fahimta game da ziyarar da waɗannan gwamnonin suka kawo a jihar zamfara jiya assalamu alaikum masu kallo ah, da farko dai zai yi magana a matsayina na yusuf dingyadi ba a matsayin tawagar mai girma gwamnan jihar sokoto kuma shugaban kungiyar gwamnonin najeriya na pdp ba ba kuma zai yi magana a madadin mai daraja gwamnan jihar zamfara dr bello mutole ba kamar da kace an gayyace ne domin yin sharhi da kuma tattauna abin muka hango da abin da ake ciki mutane ba su fahimci yanayin da siyasa take ciki ba arewa musamman arewa maso yamma inda aka fito jihar zamfara ta zama tushen da ake ganin sauƙaƙa matsaloli ko kawo rigima a kan siyasar jihohin nan uku sokoto kebbi zamfara ba don komi ba domin jihar zamfara ita ce ake kira links na waɗannan ga dukkanin wanda zai baro kusan wani bangare na najeriya a ce zai je sokoto ko zai je ah, kebbi hmm. so muddin jihar zamfara ta shiga cikin wani rudu ko take fuskanta wani tashin hankali tamkar rashin lafiyar idanu ne duk zai shafi inda fuska take duk abin da ya shafi jihar zamfara ya shafi jihar sokoto don haka a lokacin da mai girma gwamna right honorable aminu zai tambola ya samu labarin gobara ina cikin mutane da ya fara tuntuɓa na yi mai bayani akan inda aka yi gobarar ya tuntuɓi mai girma gwamna a bello Matole da zimmar zai zo shi da kai na yi shi jaje domin kuwa lokacin da aka yi mana gobara a sokoto mai girma gwamna bello Matole ya je har ya ba da gudunmuwa ta kusan naira miliyan talatin al'ummar jihar zamfara da al'ummar jihar sokoto kamar yadda na faɗa ma sun fi zama tare ma ga yadda yanzu al'ummar jihar sokoto suke da al'ummar kebbi don siyasa don fahimtar juna saboda zamantakewa da abutaka da ke tsakanin waɗannan gwamnonin guda biyu ba ƙaramin tashin hankali muka ji ba lokacin da ake ta yada jita-jita cewa ɗan uwanmu masoyinmu abokinmu mai daraja gwamnan jihar zamfara wanda ya yi tsaye cikin iyawar allah da taimakon al'umma da addu'o'i ya rage matsalar nan ta rashin tsaro a waɗannan yankunan namu har jihar mu da ada mu ma duk abin da ya shafi zambara yana shafan mu mu ma muka samu sauki akan wannan matsalar tsaro mu ji kuma a ce zai koma cikin wannan batalallar jam'iyyar da muke ganin ita ce ummul haba'isul hada ko kawo duk tashin hankalin da yanzu yankin da namu yake ciki wannan tashin hankali na daga cikin abin da shi ma mai girma gwamna right honorable aminu zir tambole ya gani ya sa lokacin da suka zo suka samu wannan dama tare da 'yan uwan shi gwamnonin jihohin bauchi taraba adamawa oyo da rivers inda suka zauna bayan su yi mashi jaje suka kuma roƙe shi akan waɗannan jita-jita da abubuwan da ake yada a aje su gehe shi gaba da mulkinsa domin al'ummar jihar zamfara su amfana domin a samu daidaito domin muddin zamfara mu a gare mu ta shiga wani yanayi to mu ma jihar sokoto muna iya samun namu kaso domin kuwa hassan da hussein muke to yanzu a malam yusuf dingyadi a kana ganin abubuwan da aka tattauna jiya idan aka ce kai ka kalli abu ka san akwai abin da da ke cewa political statement akwai maganganu na siyasa da za a ce kawai maganganun siyasa ne yana ana yin su ce faɗi ne amma kai kamin zuwan jiya waɗanne irin bayanai kake da su na cewa magana hitan da jam'iyyar pdp zuwa apc ya fi karfin raɗe da da farko sai ka fahimci wa ne bello matawalli a tsawon shekara 27 da na san bello matawalli ban san shi da mazama mutum mai tsoro ko mutum da yake zai faɗi abu a zuciyarsa ba shi yake nufi a bakinsa ba na san maganar siyasa na san maganar da ake yi domin biyan wata bukata lokacin da ake wannan raɗe-raɗe tun yana abuja na yi waya da shi akwai sada na yi minti talatin muna magana da shi akan wannan matsala sannan ina daga cikin waɗanda in muna magana da shi ba ma magana a matsayin dan pdp dan pdp ko dan jarida da mai rike da mulki ko a matsayina na mai ba mai girma gwamnan jihar sokoto shawara na musamman na jihar sokoto shi kuma yana gwamnan jihar zamfara ba mu ina magana da shi a matsayin dan uwa wanda ya san ciwon sa ya san ciwo na domin wanda zai tashi je har gidanka illa lura ta same ka ta alheri ko kuma sabanin haka shi maka jaji idan ka ji wani abu yana kokarin faruwa kan shi sai ka yi kamin kai hukunci a gaskiya baya gare shi na ji raɗin wannan kuma na nemi ya min bayani daga bayaninsa da irin abin da na sani na shi ban yanke shawarar ba zan goyi baya kada ya koma apc ba amma na ba shawara kada ya sauri domin me ba ka saurin yanke hukunci idan har za ka waiwaya ga al'ummarka to kuma wannan shawarar da na bashi akwai magana da za mu zo bari ta mata wannan shawarar da na bashi akwai inda muka san wannan shawarar mm. da na bashi ta yi amfani domin na gaya mai apc da yake gani a da apc da ya sani a da ba ita ce ba yanzu da ita ce na gaya mai da zan goyi bayan shita to wannan apc ba ta da uba ba ta da uwa wannan ra'ayi ba ta da alƙibla yo ta na kake tambaya don haka bari ta ai tambaya ta kai ba jam'iyya ba ta da uwa abinda muke magana ai ita jam'iyya kanta uwa ce to kuma uwa akwai kaka akwai waɗanda suke girma da ita akwai tafiya ta tsakani yanzu misali pdp duk wanda ke cikin pdp ya san babu wanda ke daga ya tsaya ce in babu shi babu pdp amma apc akwai wanda yau in baya ta wargace to wannan wanda ake ganin din ba a sa alƙiblarsa ba ba a san makomarsa ba kuma bai da ƙarfi bai iya rike tarin tabbatar da jam'iyyar nan to kuma wannan mutumin shi na san mai girma gwamna yake da girmamawa kuma yake da fahimtar juna kuma shi ma yake girmama shi yake daraja gare shi to wannan mutumin baya rike tarin mu koma kan pdp abin da ya sa na san abubuwan da pdp ta yi ma mai girma gwamnan bello mutum kamin sannan Ka mu shi da za ka yi mala anas akwai tambayar da ka so in ta yi ma zan hau daga to bismillah ki hmm. malama aisha ko ba hmm. Allah ya taimake ka ana zargin cewa gwamnonin pdp sun canza wa gwamna matawalle tunani akan yunkurinsa na canza shiƙa zuwa jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc sorry to me gaskiyar haka ajiya daman mijin mummuna shi yasa inda huda ke tsara duk abin da kika ga an yi idan mutum na jin shawara abin shi bai ɓaci sai dai asirin sai turu mai girma gwamna duk wanda ke ganin mai girma gwamna bello mutoli bai jin shawara bai kusance shi da shawara da ke da amfani ba domin matakin naji canza mai eh, tunani shine ni ce miki ai magana ta ce da shawarar da ya zai tafi <laughs> ai ita ne tunanin ko eh. to shawarar da ya dauka tasu ai kaga ta yi amfani amfanin da ta yi shi ne. a nan wurin da ake jawabi in kika ga da ake murna lokacin da ake wannan musamman lokacin da mai girma gwamnan jihar sokoto right honorable aminu zir tambol ya bayyana cewar abin kunya ne a ce mutane abz su zo suna yin zawarcin mai girma mai daraja gwamnan bello matole a yanzu duk inda aka yi to fitina ko bala'in da ja zamfara ta shiga ya zo zamfara ya yi jaje ko ya nuna alhinin abin da ke faruwa tun lokacin tsohon gwamnati abdulaziz yali a ce sai yanzu a yi amfani da siyasa don an shiga wata masifa ɗaya kenan na biyu gwamnatin da aka gada cikin bala'i da hayaniya da matsaloli aka zo aka daidaita jiha aka bi sahu kuma a sake koma cikin wannan jam'iyya da wannan gwamnati ya ce ba zai dace ba al'ummar jihar zamfara ba sannan na uku a matsayi ne wanda kwasan shi ya san ba mutune ne ba wanda bai rama bugu shi yasa ma ake kiran shi dodo jam'iyyar A.B.C. ba ta da ɗaki ko gehe da zai iya zaunawa domin mutane ne waɗanda tunaninsu na koyaushe a yi a wace in ba gare ni ba sai dai wargaji. don haka tunanin bello matawalle ba zai ta da su ba akwai kuma shi kan shi gwamnan riba zuki ya gaya mashi cewar shugabannin abc ba su da wani alherin da suke so ga gwamnonin pdp illa ko shi su raba su da uwarsu domin neman biyan bukatarsu to waɗannan abubuwa da kuma addu'ar da masoya ne na gaskiya suka yi na allah yi mai mahita allah ya yi ma al'ummar jihar zamfara mahita irin addu'ar da aka taɓa yi lokacin tsohon gwamnatin da ya gada ita ce ta bishi kuma yanzu Allah ya taimake shi to yanzu Yusuf din gyaɗi yanzu kana so ka faɗa mai kallon ka a wannan tattaunawa cewa maganar da mutum lati yana nan PDP daren daren ba zai ba PDP ba wannan tabbata idan da zai bar PDP hmm. idan da zai koma APC na tabbatar da yadda na san mai girma gwamna Bello Matole tun ma kamin a zo ɗakin taro tun da sai da suka tattauna a ofis ɗin shi sai da shirya musu liyafar cin abincin rana duk cikinsu babu wanda bai sani ba ya zauna da su a majalisa wasu daga cikinsu ya san su a majalisar tarayya sannan akwai gwamnan jihar oyo da gwamnan jihar me yake suna adama fintiri hmm. waɗanda suke tamkar abokan shi kuma sorry za mu na tabbata gwamna bello mutawalli inda yana da manufa ko niyya ko yanki shawara ta koma avc da ba zai yadda har su zo wannan ɗakin taro su yi jawaban da za su yi ba domin kusan dukkansu ba wanda bai sani ba daga cikinsu ya san gwamna fintiri na adamawa ya san gwamnan ah, oyo makinde abokai ne tun makamin su gwamnoni sannan ya san aminu zir tambuwal sun zauna a majalisa ya san wiki sun zauna a majalisa ya san tarihinsu ba yau zai zauna da su bala muhammad sun yi aiki a kwamitoci daban-daban na kamfen din goodluck jonathan a lokacin 2015 eh, eh, ya san kuma gwamnan taraba darius ishaku tun ma yana neman gwamna ne a karo na farko don haka matakin da ya ɗauka hausa na cewa faɗuwa ce ta zo daidai da zama daman akwai matakin da kake son ka aika saƙo domin ka nuna abin da ake ciki kamar yadda na so ka bari in yi bayani ka hana ni eh, yawa wannan shine muhimmin bayanin da ya kamata tun farko anas ba bello matawalle ɗaya ba a matsayin gwamnan jihar zamfara mai pdp ta yi ma gwamnan jihar ibonyi umahi ya fita akwai sauran ire-iren su sannan me apc ta yi ma wasu gwamnoni ko wasu 'yan majalisar tarayya ko wasu mahimman mutane suka bar apc suka dawo kowane shugaba yana dibin maslaha na abin da ke dacewa da hulɗa ta da jam'iyya da al'ummar da yake su da jam'iyya babu mai ce ma gwamna bello matole ba kowa cikin jam'iyyar pdp ko dan pdp jihar zamfara don kashi 75 na zuhan kafuwa da ƙara yaɗuwar bdb a zamfara da bello matola aka yi ta ina cikin bdb tun 1998 lokacin yana ampv yana app yana ampv tare da yarima hmm. na san ko lokacin take-takensa na dan pdp ne domin me oh. daman shi dan pdp abin da ya damu da shi shine matsala da al'umma take ciki ina mafita sannan menene zan yi to allah ya jarabi mutanen pdp na wannan lokaci muna cikin pdp aka mai da mu kamar 'yan mowa da 'yan bora a matakin ƙasa ya zama na in abu ya faru arewa pdp a matakin ƙasa ba ta saurin magana ba ta damuwa amma da wani abu ya faru a kudu yanzu ka duba abin da ya faru a jihar ogun da jihar edo da jihar ma ibonyi din yadda pdp ta ɗauki mataki shugaban jam'iyyar na ƙasa da kanshi da duk 'yan kwamitin zartarwa na ƙasa national working committee suka ɗuri suka ɗauki shatar jirgi suka je ebonyi suka je edo kan matsalolin pdp amma jihar zamfara muna nan ba ɗaya ba ba biyu ba gwamnan jihar zamfara ya fuskanci matsala har hudu shugabannin jam'iyyar pdp a matakin ƙasa ba wanda ya naɗo wakilci ko ya jagoranci shugabanci ya zo yi ma al'ummar jihar zamfara jaje ko ya nuna musu alhini ko ya nuna goyon bayan shiga gwamna na farko magana ta farko da aka fara shine lokacin da mai girma gwamnan zamfara ya yi magana kan ma'adinan zamfara gold waɗanda suka fara mai da martani a kan shi gwamnonin pdp ne jam'iyyar pdp bata tsawata ba bata kira su ba a matsayin uwa ɗaya uba ɗaya ta yi musu magana ta ce su ba wannan faɗa saboda idan kabar ɗiyanka suna faɗa na waje zai ga cewar akwai matsala aka wuce wannan jam'iyyar apc ta gwamnatin tarayya ita ta hidda bayani a fara shugaban kasa garba shehu mai ba shugaban kasa shawara ya ce zance da maganar da gwamnan zamfara yi ga yadda take aka gyara lamarin sannan tafiya ta ci gaba aka zo maganar jangebe aka sace 'yan matan jangebe babu wanda ya zo daga headquarter jam'iyyar pdp ko da gwamnonin pdp su zo gusau su yi jaje su nuna alhininsu sannan kuma su ce za su ɗauki mataki ko kuma su yi kwandemin sakaci na gwamnatin tarayya da jami'an tsaro amma mai girma gwamnan sokoto da shi da mai alfarma sarkin musulmi sun bar kaduna za su je sokoto suka tsaya a gusau suka yi ma gwamnan zamfara jaji su kadai ne kuma mai alfarma sarkin musulmi sokoto da zamfara duk ɗaya ce gare shi gwamnan zamfara eh, gwamnan sokoto zamfara uwa ɗaya uba ɗaya ne abu tashi da gwamnan zamfara da soyayya shi da mutanen zamfara ɗaya ne aka ƙara wannan aka sako yaran nan babu wanda ya zo ya taya shi murna ko ya nuna farin cikin shi ko a matakin ƙasa na pdp amma 'yan jam'iyyar apc suka niko gari suka zo suka yi mashi jaje kuma suka nuna su akan wannan aka dawo kasuwa ta ƙone da katsina suka shigo suka zo nan tare da ita minista ya jihar zamfara AAPC, amma babu ko da sanatocin pdp na zamfara da suka gayyaci shugaban majalisar dattawa ko kuma wasu sanatoci na pdp nasu suka yo gayya suka taho zamfara suka nuna alhininsu kamar yadda ake kudu waɗannan abubuwa suna da ciwo a matsayinka na shugaba a matsayinka na kana da makwabta gida guda uwa guda a ce ba za su sheko su yi maka jaje ko yi maka alhini ba sai dai wani can daga daji ya zo ya maka waɗannan abubuwa na daga cikin abubuwan da suka faru sai magana ishu na hana wannan shirmen da gwamnatin tarayya ta yi na lizon domin ni na ɗauka shirme ne domin babu inda jirgi zai bi hanyar zamfara ai baka san wani abu in an tashin siyasa mm. abin da ke faruwa a katsina da nasarawa shi ke faruwa a zamfara don haka idan ka ce no fly zone a gusau a zamfara baka ce no fly a katsina ba ko no fly a nasarawa me kai don haka ka nuna rashin adalci neja an kashe mutane fiye da 1336 a cikin abin da bai wuce wata uku ba baki ɗaya kashe-kashen da aka yi tun hawan gwamnatin bello matola zuwa yanzu ba su kai ɗari uku da sittin ba amma za ka kafa no a jihar zamfara inda yake jirgi bai bi ga inda jirgi kin ya taso daga abuja ko daga Legas ko niger zai ji sai ya biyo ta neja sararin samaniyar neja babu ko jirgin kaya ɗaukar kaya bai bi gusau bai bi zamfara duk faɗin zamfara har wajen kwatankwaro inda ya iyaka da bena ta jihar kebbi ko kuma inda ya iyaka da wani yanki na jihar Neja babu inda jirgi ke ratsuwa ta ne yake biyowa ta wajajen bida ba ta wajajen gusau ko ta anka ko ta wajen ah, gumi ba to misali dai duk inda zaka furta a ah, jirgi na zuwa dingyadi domin sai ya ke wajen dingyadi ya je silame sannan ya dawo ya sauka ilin jirgin sokoto to no zone wannan rigima ce ta mai ba shugaban kasa shawara wanda yake ganin yana ganin watakila akwai wata azaza tsakanin shi da wani amma ba da dauki wannan mutane amma wa ke ba da shawara a'a wanda matsayi ne na majalisar malam anas in dai ana magana gaskiya in an bi ta barawo a ta mabi tsaro ai barin gaya maka duk abin da ake ciki na sha'anin tsaro sai an bi ra'ayi na mangoro saboda shi ke ganin shugaban kasa karshe akan sha'anin tsaro kuma shi ke ware ganin sannan shine coordinating head na duk security kuma shi ke share intelligence yau inspector general 'yan sanda da chief of army staff da chief of air staff da chief of naval staff duk in sun ce ga halin da kasa take ciki in national security advisor ya ce a'a ga yadda take na nsa za ɗauka domin dukkan su coordinating ne karkashin office ɗinsa kowane abu da ake najeriya yana under nsa nsa ya ce no fly zone to zamfara no fly zone amma mu abin da muke magana pdp ba ta yi kwandemin wannan mataki na nsa da sauri ba ba ta ɗauki mataki ba har abin ya kai ya ɓata ma shi mai girma gwamna duk waɗannan dalilan abin da na so mm. abin da na gani da pdp sai ta turo tawaga ta musamman da national chairman na party da duk wani wanda ke da ruwan tsaki a pdp su zo zamfara ko kwana ɗaya su yi su nuna alhininsu kuma su tare su da gwamnati idan har ba a iya yi nuna ma goyon baya a kan jam'iyyarka to mutane za su gane ka open vulnerable abinda bature ke kira kowa na iya kaɗo ma kashin shanu kuma shirye na ka to ina ganin wannan shine mai girma gwamnan jihar zamfara ya tamna tsakuwa ayat ta ji tsoro kuma wannan tamna tsakuwa ta girgiza domin yau cikin kwanaki bai a matsayin ka jarida ka san shi a kasuwancin da kafofin yada labarai da 'yan jaridu da kowa suka yi a kan maganar gwamnan jihar zamfara ai na ibo bai cika suwa haka ba domin me an san muhimmancin jihar zamfara an san kuma dalilin da ya sa ku al'ummar jihar zamfara kuke da daraja na in kun ce da Allah ya jarabe ku a shekara takwas ta gwamnati ABC ba. Masu kallon mu za mu je hutun na rabin lokaci muka dawo za mu shiga zango na biyu na wannan tattaunawa shirin mu ne na da wace kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Bulowas. Bakon mu a yawan Malam Yusuf Dingyadi ɗaya daga cikin hadiman a gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambol amma yana fashin baki kashin kanshi yusuf dingyadi akan al'amuran da ke kai suna dawowa na ja'in jadda ake na canza shekar gwamnan jihar zamfara bello matawalle daga jam'iyyar pdp zuwa jam'iyyar apc kuda masu kallon mu barkan mu da dawowa zango na biyu na wannan tattaunawa shirin mu ne na ka zo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulowas muna tattaunawa ne a kan dambalwa ta ziyarar gwamnonin pdp a jihar zamfara da kuma yunkurin ko kuma jita-jitar da ake na canza shekar gwamnan jihar zamfara bello matawalle zuwa jam'iyyar apc bakon mu a yau malam yusuf dingyadi ɗaya daga cikin hadiman siyasar gwamna aminu waziri tambon na sokoto a ah, yi tambayki sai mu me kake ganin makomar gwamna matawalle a jam'iyyar apc inda a ce zai koma ajiya dole a kyautata ma dan bazaura ko don uwarsa wannan magana ai yanzu ta riga ta wuce ai da ya koma babu wani zai jayayya da gwamna domin me a dokar jam'iyya musamman apc musamman apc ai ka san da gidan mu ta fita eh ta ce me abinda ta ce duk lokacin da gwamna ya shigo ta hmm. shine shugaban party shine leader na party abin da ya jawo matsala kenan tsakanin mai gidanmu mai girma tsohon gwamnan jihar sokoto a taru bafara da aliyu magataka da mako lokacin da ya shigo apc lokacin da aka kafa apc tare da shi bafara aka ce shi wamakon shine leader na jam'iyya to inda kuma inda ai a baya take yanzu mu fuskanci gaba allah ya yi ma al'ummar jihar zamfara arziki allah ya turfa mu garin su nono wannan ya nuna al'ummar jihar zamfar su yi godiya ga allah mala anas domin me addu'a ko yaushe allah ka yi masu mafita can farko su yi mafita allah ya masu mafita a duk najeriya babu gwamnan da allah ya yi irin kudura da ta sarautar shi ta sauka a kan shi ta sauka kamar bello matoli don haka duk wani abin da wani ke yi akan bello matoli ko yaushe aka yi mashi addu'a Allah na karba domin matawalle yin Allah ne saboda mi duk wani abu ai ba a hana ai shi ma bello matawalle ba haka aka bashi shi ba akwai tabbayyada akwai ayoyi akwai jehe-jehe da saura da ake sai mashi shi ma ana ah, babu wanda a shugaba wanda za a bari haka nan saboda mi in an baka haka nan kenan kai kuwa haishan sa ake yan adawa ai dura da kawaye gari ba mai maka adawa dura da ka tashi ba mai ganin haushin abin da kake ba mai hasara abin da kake ka lalace to bari ni bari in yi goyo bisa ga tambayar ta mutane da yawa suna kallon cewa da a ce ya tsallaka jam'iyyar PDP da zaune bata kare mashi wallahi apc dalili eh. baka isko dan siyasa irin abdulaziz eh. irin kabiru marafa eh. irin su aminu jaji eh. cikin jam'iyyarsu ka ce wai ɗaya rana ka an ta wai ka zama shugabanta kuma su bi ka kai kana ganin mu yi magana zahiranci tana yi to amma duk wanda ke tarbiya ga uwa tai rada duk uwa ta ta yi wani aure dole ya ce ma mijin ta baba mun yadda an an kito bayan kiran shi ba dole ne a ce ma mijin iya baba don a zauna lafiya kuma mun yadda ya zama shugaban jami'a to shi Abdulaziz yarin da kake magana waye shi ai ba shi waye shi ba jam'iyya ba ka fahimci tambaya a tambaya ta ta farko da zai yi maka a matsayin ka kai na mai tambaya ta hmm. Abdulaziz yari waye shi jam'iyya ta shi wane ne shi a bisa wace kujera yayi abin da yayi bisa kujerar gwamna to shi wannan wanda ya dawo a bisa wace kujera zai dawo ba ka bani amsa ta sai ka bani amsa sai ka bani amsa in ka ce ma haka kenan kana nuhin su ba su da tarbiyya ga jam'iyya ba shi a tambayar da nake to me tambayar ka abinda na ce maka wasu suna da ra'ayin cewa ko da ya koma jam'iyyar APC tsugunna ba ta kare ba saboda mi yadda ya ka tunanin ya tashi daga jam'iyyar pdp ya shiga apc kuma ya samu yadda yake so abu ne mai wahala dalili ya isko wasu waɗanda su ma sun amsa sunansu a gidan siyasa kuma magoya baya suke da ita sannan jayayyar za su yi ta ne ba wai kawai za su bi shi don yana matsayin jagoran jam'iyya ba malam babu wanda zai shiga rijiya mm. shiga ya maka cewa ya shiga cikin kwanciyar hankali babu wanda zai shiga apc ya ce maka haka kawai ya fada apc kamar rijiya ce bala'in da ke cikin ba a gani sai an shiga ta pdp ba rijiya ah, ce A pdp ai uwa ce mai bada mama ga kowa ai ai apc yanzu kaga suna dawowa kuma wannan abin da aka yi ai kaga Allah ya kara ma pdp daraja da girma a sanadiyar bello matawalle ana arewa maso yamma nan jihar zamfara yanzu ina gaya maka bayanin da wani ke yi min yau da safe ya ce wannan ziyarar da gwamnonin suka zo jiya zuwa yau mata da suka dawo suna addu'a suna Allah ya ƙara yi ma matole albarka ya ce wala bai kirga su ya ce akwai unguwarsu wata mai koko ina ne ya unguwar gwaza mm. ya ce mai koko yau da sahi kyauta ta bada kunu koko kyauta saboda matole ya ki shiga abc ta ce ta kwana da zulumi da bala'i to irin waɗannan bayan Allah da suka ci moriya 'ya'yan suka samu kwanci hankali ni yanzu misali na sha faɗa na sha faɗa kakkamanta su habayen APC na ce shugaba shi ya so ya shiga shin malam kafin da suke ka manta cewa a nan zamfara Su ka manta cewar APC a nan zamfara ta yi musu mulkin koyon keken ƙato ka manta ya ka mulkin koyon keken mulkin koyon keken ƙato shine ƙato da kake koya ma keke ya wahala ita keke ta wahala kai da kake koya make kato keke cikin wahala kake to wannan koyon keken kato aka yi ma al'ummar zamfara tsawon shekara takwas yanzu kana ganin akwai wanda ke murna bello matole ta apc wallahi babu shi amma shi na gaya maka ya tamna tsakuwa ya ba a ya tsoro kuma wannan abin ya kara ma jam'iyyar pdp daraja shi ma daukaka da ya samu yanzu a pdp zai zama sanadiyar gyaran kurakuran da pdp take ciki domin me sai wani ya ci zafi sannan wani kacin sanyi ai ko sojoji kana gani dole ne sai an tahi wasu sun tahi sun wahala domin kare rayuwa da duki al'umma sannan wasu samu zaman lafiya da kai yanzu ba ka iya bin hanya ka tafi zaria inda babu soja babu 'yan sanda amma yanzu ga kana cikin studio ɗinka kana hira da ni da misali ko wannan hira ba a samu don haka ka kalli yanayin abin da ake ciki kada ka ɗauki idan bello mutawalle kuma ya shiga apc mm. bai san abu yadda zai yi ba ai shiga ta abc ba ɗauran auren budurwa ba ne na bazaura ne na bazaura ne domin me ɗauran auren bazaura ya fi sauki amma wahala gare shi domin daga wani gida ta fito ita ko budurwa ita shi shine aurenta da farko don haka da ya shiga abc da ya shiga abc da zai gyara mu abc zama kuma ina gaya maka waɗannan masoya ne waɗanda a tare da shi hujjojin da zai ba su a za su yi da shi sai mu bar ma Allah da ya hukuncin sa baka yin bincike kuma baka tambayar hukuncin Allah kuma baka binciken al'amarin Allah haka zurgi ka hada cikin wata halaka to me yasa jam'iyyar PDP ke yawan samun matsala da 'ya'yanta wannan shine muhimmin abin da ya kamata wato Allah ya jarabe mu a PDP nan jam'iyyar nan tun lokacin da muka kafa ta 1998 mutanen arewa suka yi sakaci tsohon gwamna tayaru babura ya taba wannan magana a 2002 a taron cikar shekara biyu na kafar arewa consultative ya ce dole ne mu nuna muna son gidanmu domin kowa yana can shi na gyara gidan shi mm. yan arewa suka zo suka yi ampb wasu suka yi bdb wasu ma hada ad suka yi mm. yarba suka yi ad inyamurai suka yi pdp kaka kowa ya dauka amma muna arewa muka wargaje da a ce arewa kafitan ɗinmu mun dogara ga jam'iyya ɗaya koyaushe muna da alƙibla ɗaya wallahi da duk wannan matsalar da ake samu a jam'iyyar mu ta pdp da sauran jam'iyyu ba a samu yanzu in ka ta yi inyamurai ko ƙasar yarba za a ce jam'iyyar apc jam'iyyar yan arewaci hausa fulani amma in ka ta yi inyamurai sai a ce pdp ta inyamurai ce ko ta yan south south amma yawan mutane yawan wakilan pdp na northwest gaba ɗaya sun bi yawan wakilai na pdp a jihar eh, a yankin yarba da jihar eh, kabila ibo da kabila ibo amma matsalar da muke ciki ko yaushe yan pdp arewa suna fuskantar matsala saboda shugabanninsu na pdp a jihohi ko a ƙasa a yankin din ba su ɗauki yin pdp 100% tsakani da allah ba abinda suke so tun da ba a kafa gwamnati ba a bar al'umma sai lokacin kafa gwamnati a lokacin obasanjo ba haka ake pdp ba saboda ana rike da madafun iko komi ake cikin aljihun gwamnati to yanzu haka ya kamata a koma a yi tsaye kai sai karfe sai da zafi yake iya da zafi eh? ba da za ka da ciwo da sayin hali shi gwamnan zamfara ya saba da wannan abu na zafi ya san bala'i ya san wahalar siyasa domin ba ya shiga siyasa daga sama ba da shi aka kitsa da shi aka yi waɗannan jam'iyyun da wahalar nan da ake don haka ya ga abin da ake ma 'yan arewa ya ga taken taken da ake wa 'yan arewa don haka dole ne a fito a yi matsaya ɗaya kuma yanzu wannan abin da ka gani in ban da gwamna wike da na oyo duk gwamnonin da suka zo mafiyansu dukkansu 'yan arewa ne kuma ya gaya musu gaskiya cewa mu 'yan arewa dole ne mu zauna mu haɗa kanmu mu fi damma arewa mu kuma domin yau da pdp arewa tana da ƙarfi ta yi tsaye wallahi cin kwan makauniyar da ake ma arewa da matsalar rashin tsaron da ke fuskantar arewa da muhimman matsaloli da pdp arewa wallahi ta yi to ta yi adawa bala'o'in inda ake ciki yanzu kadiba zargin ma da ake speto ɗin na 'yan sanda ma da aka fita suwa zargin da ake sabar da an kai mai yankin kabila ibo hari to ta irin waɗannan abubuwan akwai matsala sau nawa ana kashe mutane a kaduna katsina Niger, Zamfara, Sokoto da wani bangare na Kebbi amma ba da Sufeto Janar 'yan sanda ba. Duk irin waɗannan abubuwan Malam Anas na daga cikin abin da ya sa wasu ke ganin suna barin jam'iyya domin koma ta jam'iyya domin manufa da mutuncin al'ummarsu ba a kare shi ba. akwai matsala da shi. To wannan zai alamta cewa jam'iyyar APC ta hiku tsari? Ba tsari ta himu ba. Allah ya albarkace ta tana da shugaban kasa. Duk jam'iyyar da da shugaban kasa sha'anin tsaro, jami'an tsaro, kuɗi dokoki yin yadda aka ga dama nata ne jihohi za su fuskanci matsala saboda mi yanzu ai ka gani wannan no fly zone da an kasa wallahi da zan fara apc ta ba a sashi domin shekara takwas shekara na wani gwamnatin apc bala'in da aka yi lokacin tsohon gwamnati ta gabata ya yi bala'in da ake ciki yanzu an sa no fly zone an sa ko no tarak zone eh ko no tarak zone an sa tsakanin ka da Allah ko no boss zone ansa ka taba ganin an tare tsakanin yan kara an ka ce boss ba ta wucewa kai mala anas kana maganan wani dan social media yana rubuta bari in baka amsa bari in baka amsa a ce shugaban jam'iyyar apc na ƙasa na riko mai mika ce yake mai buni hmm. da shugaban gwamnonin apc na najeriya gwamnan tiku atiku gudu. da ministan eh, shari'a honorable malami da wasu manyan jikajikan jam'iyyar abc to su zauna gidan gwamnati su yi awa biyu suna taro da gwamna kan bashi magana bayan wanda sun kai ina zuwa jaje miliyan hamsin bayan wanda sun kai to wanda sun kai abuja shi ma jaje ne wannan me suka yi abuja o oh, baka san sai wannan taro ba ban ba mu da to in baka da labari bari kuma shi yasa su ni abin da nake so mu fahimta ni abin da cewa su ba su kusan ana yi ba ai akwai gudan su da muka yi ce wallahi mu wanga abu abin da muka dauka ta labarin kazan kurege don mun kusa yana yi ba in ko ana shiga APC ba ta hanyar mutu su gani mala anas babu uban da zai auro ma ɗiya ne kishiya ya ce sai ya zai wa uwa yara kishiya ya ce kuma ga ɗiyan zai neman shawara wannan ba ta a bari ga maka a wala tana yi wallahi tana yi ana shiga APC da Abuja ba daga maza ba wallahi wallahi gwamna eh. me ka dauke gwamna a to kai kana nuna ah. gwamna da Abuja zai shigo me ka dauke gwamna a tambaya ce gwamna ina shiga APC to ita ga maka ma Iboyi ina ko APC to na to eh. amma eh, shi wanda an ka bashi katin jam'iyyar ah. ta apc ta na ai daga radda aka bashi aka bashi structure don jam'iyya gaba ɗaya ai shi gwamnati zar ya shigo structure ta yi in ma akwai ta za a soke ai tsarin mulki ne na jam'iyya ai muna haka sokoto mun sani magana ku adalci ga abc babu shi kan ka magana adalci don ta yi muna haka sokoto lokacin da tsohon gwamna da president din da kwari sokoto kaka wakil lokacin amma ba kundin tsarin mulkin jam'iyya in kundin tsarin jam'iyya aka nuni ana bari ana kashe mutane jam'iyyar apc tana bari ana kashe mutane ba ta zargi shugaban kasar ta a in kana magana constitution babu jam'iyya yau najeriya da ka unhwani da constitution ko kuma manufofinta na aiwatarwa wanda a ce tana yi in ga son rai domin babu son babu son da ya yi jam'iyyar apc ta tashi ta zo ta ce za ta yi ma pdp kwace kuma ga jihar da ta san ta haddasa bala'i pdp ta to ta wanke bala'i mutumin da ya so jajen ta ma yi ibtila'i ya haɗa mashi kwace ok jaje ne haka suka faɗa kai nake tambaya ko official statement ai ka je wurin taron aka ce ko a ka je wurin statement ko official statement mala anas ka je taron nan fa da hadiman gwamnati sun gaba mala anas an gaggaba ba matsala ni dan ah. jarida ne ba inda ban to kaga ni dan PDP ne niko ina ga maka abin da gaskiya kaga dan jarida kake baka san abin da PDP da APC ta ce ba ka bari mu hada maka gaskiya a matsayin mu na yan siyasa amma ka san kuma mu muna da hurumi na tsaya tsakani kuma mu hasa a ah, kuna da iyaka ai kuna da kuna da iyaka muna da hurumi na shiga mu mun san abin da ku yan jarida ba ku sani ba ga wannan tsarin saboda mun yi aikin jarida nan akwai abin da ake boye mun akwai wanda za a yi taro a ce duk yan jarida da Allah su yi ta kuma bai hana mutumi an ka tattauna a Allah wallahi bai hana wallahi bai hana yanzu dai bari in gaya maka ba kowane dare je mage zai gani ba masu kallon mu za mu je hutun takaitaccen rabin lokaci mun dawo za mu shiga zango na karshe na wannan tattaunawa shirin mu ne na da wacce ka zo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta tonda bulowas bakon mu a yau malam yusuf dingyadi tsohon dan jarida kuma hadimin siyasar gidan gwamna waziri aminu waziri tambol gwamnan jihar sokoto muna tattaunawa ne akan jita-jitar canza shekar gwamna matawalli zuwa jam'iyyar apc da kuma jajen da gwamnonin jam'iyyar pdp suka kawo wanda ana ganin shi canza fasalin a wannan yunkurin da gwamnan mutum ka yi na shiga jam'iyyar apc inda jiya ya faɗa ma al'umma cewa na cikin jam'iyyar shi ta pdp da randam ku da ka ce mu masu kallon mu da da dawowa zango na karshe na wannan tattauna a shirin mu ne na dauce kazo shirin tashar gidan talabijin ta yanar gizo ta Tonda Bulowas muna karɓo bakuncin Malam Yusuf Dingyadi ɗaya daga cikin hadiman siyasar gidan gwamna Aminu Waziri tambuwan gwamnan jihar Sokoto yi tambayki sai mai ta karshe mu rufe akwai masu ra'ayin cewa saboda gwamna Matola yana gwamnan PDP shi yasa suke samun matsaloli da tambuwan Hajji Abiri ya yi kama da mutum domin in kalli irin abubuwan da ke faruwa a jihar Sokoto da Zamfara sai ki ga cewa da jihohin nan jam'iyyar apc ke mulki domin ai waɗannan matsalolin sun faru a katsina sun faru a neja kuma suna faruwa yanzu haka a kaduna a duk arewa maso yamma yanzu babu jihar tafi kowace lalace kan sha'anin tsaro kamar jihar kaduna domin a kusan kullum fiye da yau tsawon wata shida ana samun rahotannin kai hare-hare satan mutane da kuma yin garkuwa da su musamman ma ƙididdigar da aka bayyana jihar kaduna a cikin wata biyu da suka gabata an sace mutane kusan 2,336 domin neman fansa daga cikinsu an kashe mutane fiye da 40 da wani abu kuma banda wannan satar 'yan makarantar nan ta kwalejin gwamnatin tarayya da ma'aikatan hilin jirgi ai duk in ka duba a kaduna ne kuma duk cikin abin da ya faru da ya wuce kwanaki biyu ko uku ba mu abin da muke gani jihar sokoto da jihar zamfara najeriya ce ko pdp ko apc ko abga kai ko jam'iyyar shaho ke mulki 'yan najeriya ne tsarin mulki ya ba su dama kada ɗauke su 'yan mowa da 'yan bora idan za ka yi ma katsina ko niger ko nasarawa ko kaduna to haka za ka jihohin nan to ganin cewar waɗannan gwamnonin sun ki shiru da bakinsu akan abin da ya shafi al'ummarsu sun ki kuma barin ana cutar da jama'a su wannan daga cikin matsalolin da ake samu amma mu yi ma shugaban kasa shi adalci akwai inda yake ɗauka wasu mataki bai ɗaya domin akwai sadda ya ƙara ma jihar zamfara 'yan sanda akwai kuma lokacin da mu ma a jihar sokoto a karo mana jami'an tsaro kuma aka ba su jami'an tsaron dama su zauna da mai girma gwamna gwamnati amma akwai sha'anin tattalin arziki yau a arewa maso yamma jihohin zamfara da sokoto sun fi kowaɗanne jihohi rashin samun kyautata akan sha'anin tattalin arziki duk wani abin da aka san za a samu gudunmuwa ta gaggawa ta fiye da naira miliyan 500 zuwa biliyan 1 sai in ya kasa a katsina ko kaduna ko jigawa ko kyabi sannan za a tunanin sokoto da zamfara wannan kaga babu adalci na da ɗan mukamai har yanzu babu wani wanda ake ganin an naɗa a jihar sokoto ko zamfara wanda ake ganin bai da wata alaka ta siyasa duk waɗannan mukaman da ake da sauransu duk ana yi da siyasa duk waɗannan abubuwa akwai wanda cancanta ce amma a ɗauke daga sokoto a kai katsina ko a ɗauke a kai kaduna daga lokacin da aka ƙara zaɓe ni ina ganin an aje jam'iyya an koma mulkin jam'iyya bisa adalci to amma in aka ce kowa ya tsira da na gidansu ba zai yi ma su kuma al'umma daɗi ba musamman a jihohin da ake ganin akwai matsalar talauci kuma gwamnonin ba na gwamnatin tarayya ba ne don haka ni ina ganin wannan magana taki kamar biri ya kama da mutum kuma wannan na daga cikin matsalolin da ya sa ko kana son ka yadda da gwamnatin tarayya ka ba ta haɗin kai ka yadda da wasu manuhohi ko tsare-tsarenta in ka tuna abin da ke faruwa duk wanda ya kwance ma zane a kasuwa idan ya dawo cikin eh, wani ɗaki ya ɗaura maka shi to bai maka adalci ba sannan waɗannan gwamnoni akan sha'anin tsaro suna yin igiya suna tufka ana walwala saboda wasu waɗanda ke ganin su da gwamnatin tarayya misali yanzu mun san inda aka fito a jihar sokoto inda aapc ke murna su ji an kai hare-hare su ce gwamnatin bola ya ki ɗaukar mataki amma ba su san waɗanda ake kai hari ba ba yan pdp ko yan apc ba ne yan jihar sokoto ne haka a ni ina gaya maka abin da ke wara sokoto a zamfara ma ai gashi na a yanar gizo jiya na karanta a facebook wani labari masu da ne dariya akwai wani yaro dan facebook dan apc yaro na ne shekara 27 na san shi kuma har yanzu na san shi talata ba sigari yake har yanzu hukunta ba sigari yake lala amma facebook kullum sai ya rubuta abin da yake na batanci ga shugabanni ban ga inda ya ce ba na yi mai magana na gaji amma jiya da aka ce matawalle ba zai ta yi abc ba ina ganin zage-zagen da ya yi a facebook raina ya ɓaci domin me da shi gwamna bello matawalli da abdulaziz yari dukkansu shugabanni ne na al'umma wannan ya yi gwamna ya ƙari shekara takwas wannan kujerar da ya hau institution ta yau bello matawalli yana kanta institution ne institution is not a personal wannan wanda ke bisa za a waye gari bello matoli in allah ya sa ya ƙara shekara ta takwas lami lafiya wani zai zo ya hau da abdulaziz yarin da shi bello matoli da za a kira tsofaffin gwamnoni to idan ka zagi wani shugaba don wani shugaba me ka ci kuma shi yasa ake barin kada da ka kana cikin wahala ko yaushe saboda waɗannan sun san wata rana za a waye gari su ma zagin su za kai to abin da ya kamata ka yi mashi shugaba shine fatalin babu na faɗa a nan wata hira da muka yi babu shugaban da yake kwana idanunsa rufe cikin kwanciyar hankali ana kashe mutane ko ana kai hare-hare ko ana ɓannatar da wasu abubuwa ka dibi abin da ya faru ga jangebe ka dibi abin da ya faru a jangebe al'ummar zamfara a lokacin duk suka haɗe wuri ɗaya suka yi addu'o'i Allah ya taimaka aka saka waɗannan abubuwa kaga an samu haɗin kai to amma kuma tun daga nan abin kuma ya toyi wargaji, aka koma kuma kawo aka kitsa siyasa aka kitsa kiyayya akan wannan lamari ita gwamnati duk abin da za ta yi don ta kare lafiya al'umma za ta yi shi domin wanda ke bisa da yau kare ya san karfin gwamnati karfin gwamnati shi mai sai haka to in ya zo kuma zai jayya da gwamnati ko kuma yana wa kallon wannan ofis din ba komi ba ya san abin da a gwamna don haka ni shawara ta da wanda ke ganin yana da gwamnatin tarayya ko kuma suke da mulki na 'yan sanda ko suke da sojoji ko suke da ss ya zo ana musguna ma wasu a matakin jiha to babu adalci haka shi kuma wanda ke ganin suna jiha zai yi yadda ya ga dama mulkin na jiha zai kare kuma za a wayi gari bai san inda zai sa kansa ba don haka yadda ka kyauta ma al'umma haka rayuwa za ta tabbata to daga karshe meye makomar jam'iyyar pdp idan shi mai daraja gwamna ya tsayo akan matsayin shi cewa ba zai canza ba a siyasance shekara ta biyu da goma sha uku kai an taka mahanga ana magana tambaya ka ba domin kana tambaya ne da harshen damu kana magana ne da na ce yanzu da ake ce mashi yanzu da ka ce idan idan bai sauya wato har yanzu akwai shakku domin ga tambayar ka shakka ta shi har yanzu akwai masu ra'ayin cewa matsayin gwamna matsaya ce ta siyasa yana nan kan bakati akwai masu wannan idan ai ma to masa ra'ayi gidan haka ina ka da ra'ayin wani idan matsayar ta cikin majalisa yake to shinkafa an kai maka tunda ka sa abin da ka ci idan matsayar ta tabbata eh. wace makoma kake kallon ma PDP eh, a shekara ta da ka fara wace makoma nake kallon ma APC da mai girma gwamna Bello Mutole ya ki shiga sannan kuma yaya karhin pdp zai kara zafar da kasa tambaya haka nasa ta haka ita dai apc za ta wargaje hasashe ne kace hakin da kace ina shine za ta wargaje ka san dalili ta zafar koko ta kasa sha kai ko in kace apc ai babu apc zafar ko ta abin ai da zaran aka ce maka an sare rahin itace to ai shikenan sayin kawai za a bi ana bambarewa ai ba wani abu ne don haka mu mun riga mun datsa kan maciji wannan bindin da suke da bai da wani umfani zamfara babu apc sokoto babu apc kebi tana ɗaukar rai magana ta katsina duk wanda zai ya shiga kaduna ah to kuma a matsayin na dan siyasa in ban nuna siyasa mi kace mani kace mani dan pdv kuma ka ce mani kuma to in banda adawar siyasa ne zai sa in damu da jam'iyyar apc yanzu inda tunda tunda ko lokacin da ya kamata a yi ta da yan takwas ciki suwai do yan bakwai tunda malam wakala ya hita wanne ne wakala nace tunda ya fita yanzu kuma dibin malam wakala bai rike da mukamin zababben office na siyasa abinda muke magana malami ne wa'azi yake da kuma tunatar da al'umma a so Allah a so annabi shine majalisar zamfara mata da tsohon gwamna da yan bakwai eh. kace babu jam'iyya a to in kana haka haka kamance lokacin da manyan-manyan jika-jikan pdp suka bata hadda wanda ya mata mataimakin shugaban kasa suka koma ta jam'iyya kamance da wannan a gwada a gani yanzu a yi haka nan ga apc ai kaga bidi ba ta wargaje ba ko amma apc ya ai haka nan wato in dai za ka yi magana ina faɗa maka gaskiya cewa ba kada kai man sharhi ga kai yanzu magana ce da mutane kai yanzu mala anas kana wakiltar talakan da ke kallon ka kuma masu kallon ka da bai kamata ah, a ai adalci da zai shine yanzu dan apc na zamfara in ya ji na faɗi haka zai ce ni a hujjata to ba kamar ni faɗi hujjata rashin adalcin da ake wa al'umma da nuna ko ta halin kaka sai an karya ko babu gaba wannan shi aka san jam'iyyar A.B.C da shi Ko muddin suka ci gaba a haka to na tabbatar da babu abin da zai kai gaci idan akwai rashin adalci ita kuma jam'iyyar pdp kallon da nake mata shine ta haɗa 'ya'yanta wuri ɗaya ta nuna babu ɗan mowa babu ɗan bura kurakuran da aka yi a 2015 kada a sake maimaita su domin 2015 son kai da nuna rashin kulawa da yin watsi da hakkokin da ya kamata a kare su sun kasa pdp ta faɗi har gwamnatin ta apc yanzu ta zo allah ya jarabe mu da ita allah bai canza komi daga cikin mulkinsa sai abin da muka canza don haka mu tashi tsaye yan jam'iyyar pdp mu haɗa kanmu sannan su kuma al'ummar zamfara kamar yadda muke a sokoto su ta tsaye su ci gaba da wa mai girma gwamna addu'a da fatan alheri domin me wallahi duk yadda ka iya zaman kujerar mota in direba na cikin bala'i wallahi babu kwanci hankali don haka ku yi ma direban ku addu'a ya kai ku ganga ya kai ku gaci domin a samu nasara mu a ganin mu jihar sokoto kuma abin da yake a bayyane zaman lafiyar zamfar shine zaman lafiyar mu ba mu fata kuma ba mu murna jam'iyyar apc ko da kaka ta rika zamfara kuma sai dai kuma a wargaje yanzu a komai wata sabon jam'iyya ya iya kila a andd ko mnn tun da yanzu dama ita jam'iyya haɗin gwiwa ce alhaji yusuf din gyaɗi muna godiya da ka samu dama ka halarci wannan zaure muka tattauna ka faɗi naka ra'ayoyi waɗanda na tabbata inda za su sha karo da ra'ayoyin wasu waɗanda za su kalle ka a madadin dukkanin waɗanda suka saka hannunsu domin ganin wannan shirin ya zo ni ana sana'anka da kuma abokiyar gabatarwa ta nake ce muku ma'asala